kallon da sauraron mu kamu da awar haka kamu kuma da a sake saurare da ku sa wannan gafa da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namu na daidai lokaci wanda ni Omarigo na shirya kuma zan gabatar muku da su a yau ne a karkashin jagorancin ministan ma'aikata a nan cibiyar wato ma'aikatan gidan launin aka gudanar da wani taro na kungiyar kwadago ta cdtn wanda kuma zai ba su damar wato tattauna tsakankanin su kamin suke aza ranar da za su gudanar da wato babban taro na congress wanda zai zaɓi sabbin jagorori wanda za su yi jagoranci bayan haka kuma suka kaddamar da wani horo wato zuwa ga ma'aikata domin su san yadda wato za su gudanar da aikin su na kwadugo a kowane lokaci ga dai daga cikin su da karin bayani kun san sai dai tn tun kahin a yi zaɓe zaɓe na hiddagoni na central syndical tun ba a yi wannan zaɓe ba sai dai tana da wata al'ada wadda kullum muna respected ɗinta al'ada mice ce biya kundi sau da ƙafa eh, aiki da kundi in lokacin abu ya yi yin shi muke to lokaci na zo bale yanzu da aka yi zaɓe sai da ta zama uwa uwar tahiya da central central ka kenan dole sarki dole ya bi ka'ida shi yasa muke ci gaba da wannan al'ada in lokaci ya yi na taro ba mu ketara kwana guda sai mun gayyaci wannan taron to shi ne yau eh, kuma muna da wata al'ada in muna da wannan babban taro wanda muke gayyata abokanmu daga daga wuri-wuri na niger sai mu gama mu jona musu tare da bada da horo shi yasa kuka ga za ya ɗauka kwana hudu shi wance ne ya taron kwana biyu ne su ne za mu yi ran juma'a da samdi amma yanzu yau muna laraba gobe alhamishi za mu ba da horo za a ba da horo na kwana biyu kun san akwai matsala wajen 'yan kwantaragi na wajen rashin mushukan kalakwal da wajen rashin likitoci 'yan kwantaragi yadda yanayin tahiyar su take da kan kes ministan na function public da sauran ministrori shi yasa za mu ba da horo na kowa ya gane na a jawo hankalin mutane kwana biyu a jawo hankalin 'yan kwantaragi kowa ya bi kun ji ministar wade hodi ya ce aikin gwamnati ne amma mu muka leko shi sun yi mana godiya eh, sun yi mana godiya sosai sun masu da godiya inda aikin da ya kamata gwamnati ta yi sai da yi taron gome shi to mu dama al'adar mu ci insha Allah za a ba da horo cikin kwana biyu da yau da gobe kana mu zarce kuma da wannan taro wanda kundin mu ya bada duk shekara mu taro mu yi raskwana mu ga menene mun kai menene adda saura menene kamata mu yi matakai tunda muna rungume da eh, taimakon Allah muna rungume da bukatoci da koke-koke na ma'aikata a shikin CDTN to shi yasa muke raskwana sauran su kawo mana su ma bukatocin su na cikin gida da mu nan gani yami sai a gama in so sai a san mahita kun shi a dalilin wannan taron kan na ba da horo kan wanga wanda za a yi kuma wanda shahi coordination national a cdtn haka to idan muku manta ba a kwanakin nan ne da gwamnan jihar da'irar yamai wato ya hudda wata takarda wadda take hana wato akoko a liƙe wuraren da ake shakatawa musamman ma na matasa kama daga wato kanazi da sauransu da filil da sauransu wannan kuma ko kaka matasa suka ji hakan a rayuwarsu domin ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke ba su damar wato walalawa a cikin ƙasa da kuma yanda ɗaya daga cikin shugabanni na ƙungiyar matasa yake faɗi. don sun ke wasu matakan karewa sun rike wannan wurare da uku da kuka hudu kamar eheket eh, hayya na maro eh, kanazi hayya talabiri ko kuma eh, filul hayya sai don kurare ne wanda matasa suke zuwa suna shakatawa suna nazari suna abinda an tuka ya kamata su yi tun da su matasa kun san sai da shakatawa don wurare ne wanda aka keɓe ko kuma suke Eh, wurare wanda kullum matasa suna zuwa can to sai zamanto hukumi ko sai su ne adda eh, eh, hurumi su ne adda dama sanin ko kuma ɗaukar matakai kariya na wanda za su hana ma al'umma shiga cikin wani hatsari ko kuma cikin wani yanayi na tashi hankali ko kuma na gabatar da ranta ma gaba don shi yasa muka gamo ma wannan matakai lalle mun na'am da su domin musun da matakai ne wanda sai da aka yi nazari ko kuma aka yi wani anket ko kuma aka yi wani jawabai bisa gare su kamin a ɗauki wannan matakai don kuma muna tamma matakan an da ke su yayi amma kuma matasa ba iya hana musu su shakata ya kamata a samu musu wurare cikin doka ne cikin kuma kundin tsarin mulki ne aka tsara shi ya kamata matasa a samu musu hanyoyi ko kuma eh, wurare inda wanda za a keɓe musu na musamman inda za su je su shakata su je zamana kuma su yi nazari kusan a cikin gari babban birni kamar na yamai ba a samun wurare irin wancan wanda gashi nan a shed uber eh, kana hira ko kuma kana kana nazari tun da kusan eh, mutane suna da son san wuri inda suke samun sarari nan kuma ya zamanto babu shi anan cikin babban birni wurin ko ina al'umma ta yi aikin ko aikin da yawa don shi yasa muke tamma gwamnati ko kuma shugabanni su samu su samu wasu wurare su keɓe matasa wasu wurare na musamman domin tunda an amshe musu wancan wurin ko kuma an liƙe shi a samu musu wurare wanda za su musu barometer samu sun shakata lokaci zuwa lokaci tunda kusan matashi ba shi da kamar yaro ne ba shi da wasa kuma cikin nazarin da muka yi muka gane da noma matasa akwai kuma abubuwan da muke yi wanda bai kamata ba kun ga abu mu matasa kuma muma wani bi muna zuwa a wuraren da kuka sani aka faɗi wanda aka like muna wasa da mota muna wasa da babur abin da bai kamata ba ko dun da dai yau rayuwa guda ci gare mu in muka in bar da wannan rayuwa to bamu da wata rayuwa don sai ga mutane mutum sa shi cikin hatsari kuma sa wasu cikin hatsari kuma kun ga mutane su da yawa amma cikin gari ma ana wannan wasa da motoci kuma mutane suna bar da rayukansu don ma abu ne wanda muka yi allah wadda da shi muka cire allah wadda da shi wanda muka kama matasa kiran mu zuwa gare su shine su daina wannan abubuwan da gaskiya ba girman matasan kasar mu bare na Niger matasan kasan mu Niger suna cikin matasa wanda ake tamma matasa ne responsible haka wato idan ba ku manta ba cikin kwana biyu da suka wuce matasa ko kuma a ce al'umma ta duniya ga baki da ta samu wani ta fuskanci wata matsala musamman ma bisa kan sabbin kafofin watsa labarai na wato yanar gizo wanda ake hudi da kamar su facebook eh, wazu whatsapp da kuma wato twitter wanda idan a cikin kwanakin nan za ga mutum bai iya samun wato damar gudanar da aikin shi ko kuma yin bincike a bisa kan abin da ya sa wato domin an samu wata matsala ko kaka wato su wanda suke kula da kare hakkin masu amfani da abin masarufi suke gani wannan matsalar ya dai take a gare su kuma wani irin kariya ne ya kamata a ce amma al'umma domin irin wannan abin ya ci gaba da faruwa a jimilce wannan matsala ta sadarwa musamman ma yanar gizo da ta sami kasar mu musamman ma kasashe eh, na duniya gaba daya Eh, matsala ce wanda take ba da tabbacin da cewa mutum guda ne yake da eh, kaman eh, kasuwanci na sadarwa musamman ma bisa yanar gizo wani whatsapp ne facebook ne wannan duka shi kaɗai ne mai wannan kamfani mai bada da muke tsammanin wannan dama ce aka ba ga masu hannu da shudi da ƙasashe da cewa a wannan kuskure ne bai kamata ba a ce mutum guda shi kaɗai yake ba da irin wannan aiki irin wannan hanyoyi na sadarwa in ya kiya gaba ɗaya ma komai na iya tsayawa in komai ya tsaya kenan irin kamar na da za mu koma shi kuma an san akwai hanyoyi da yawa wanda ta wannan wajen facebook da sauransu da su ne ake wannan shi ne na ɗaya na biyu shi ne matsala musamman mata dangantaka da mu da wannan kamfanonin sadarwa wanda suke ba mu damar sadarwa sadawa daga hanyar whatsapp facebook muke tsammanin laifi ba daga gare su bane kowa san al'amari ya shahi duniya kuma in ya shahi duniya muke tsammanin ba nijar ba ce kaɗai ko ba kwasumatar ba ne kaɗai sun yi bakin kokarin su sun sanar da mu da cewa ga matsalar da ta wakana matsala ba da gare su bane abin duniya ne kuma ko ina eh, kafofin ba da labaru an ce ilal eh, ya kai kuke tsammanin abin da ya kamata su yi sun shaidarwa su shaida kuma su bayyana wa kamar eh, duk mutane wanda suke aiki da kamfanoninsu da cewa ga matsala da wakana da muke tsammanin a wajen yanci da na matar hemice sun biya bukata wajen wani to kuma a wajen kaman eh, a gayan da za a yi a kawo eh, eh, rihe gibi ta wajen wannan mashkila da aka samu na ke tsammanin to matsala ce wanda ta yi ta shahi tsakanin kamfanoni wannan kuma da wannan kamfanin ɗaya na duniya haka wato a ranar 11 ga wannan wata da muke ciki in allah ya kai mu wato za a gudanar da rana ta wato kare hakkin kankanan mata mata kanana hakan yasa wato wannan kungiya da ake ci da ita committee wato ta yi amfani da wannan damar ajiya ta gudanar da wani babban taro wanda ta kawo wani kwamiti wanda zai gudanar da wato bincike ko kuma zai yi tunani tsawon sati guda domin wato ganin irin abubuwan da ya kamata a ce an hoto da su wanda zai kare hakkin mata na daya daga cikin wato matasan da karin bayani bisa kan wannan aiki da suka yi haƙi na yara matasa na ma'ana zuwa harkar karatunsu abin da ya shafi irin ciyayen eh, hakinsu da ake yi wajen bambanci na jinsi tunda muna gani yara mata ba ɗauke su ba matsayi ɗaya da yara maza da duk abin da ya shafi irin wulaƙanci dai da ya samu ake ma iya mata shine muke tattaunawa a wannan rana ko kowadde da konid tare da duka eh, ƙungiyoyi wanda suka suke cikinta tunda muna da ƙungiyoyi na matasa na mata wanda suke eh, fafutaka bisa kan eh, yara musamman su sun kai su tasa'in da biyar a yau dukkanmu muna kokoyi bisa kabin da ya shahi karatu mai inganci na yara mata da kuma abin da ya shahi eh, barin su su yi karatun wannan ma'ana ana hudda yara ana musu aure tun kahin su kai college muna gani yadda za a yi waye ma mutane kai ya zamanto sun fahimci ma'anar karatun iya mata su bar su aure ba a hana shi ba amma suna iya su yi ɗan karatu su wanda zai kai su wani matsayi kafin ake hudda su a musu wannan aure bisa shi ne dai musamman dai kokoyin da kungiyar mu take ai muna samun koke-koke irin wannan ana cewa to in yarinyar ma ta yi karatun ina amfanin shi tun da dai ta za ta yi ba wani aiki take samu ba karatu ba dole bane sai ka samu wani matsayi babba ko kuma wani matsayi a cikin gwamnati ko ku jahilci ana son a koyar da shi saboda ko da a cikin gidanta ne mace mai ilimi in ka sami ilimi ingantacce insha Allah za ka ga ta huta bamban da wanda ba tare ilimi za ga ko a cikin zamantakewa ne ilimi ko ni kankancin shi yarinya ta samu insha Allah zai amfane ta ko da zamantakewar ta ne babu wani sai ta samu eh, aiki ko kuma wani abu haka da koyarka na hannu da kowane irin abu yanzu ana neman ilimi a cikin shi to yanzu kun ga kama wannan jurne ta yau tamikin da aka rana ta yau kama an dora shi bisa kan temikin da aka ce ma generation numeric notre generation me yake ma'ana shi kun ga yanzu irin eh, fasahohi da muka samu na eh, rezo sosai na kunge na zamani wanda suke iya taimaka mana da kuma su taimaka ma iya mata su ceto hakkin wannan nasu tare kamar rezo sosai whatsapp ga sunan gurin wani facebook da sauransu Eh, kafafun sada zumunta duk wanda iya tallafawa social media ake zance kenan su na iya tallafa ma sosai wajen irin wannan kokowa da muke yi shi kenan da haka ne muka kawo karshen shirin amma da malaman da sai ka tar muku da shi ni Umar Rigo na rubuta na kuma karanto ka gina da suka taro labaran da rahoton nasu gabakin mu da ni da su muke cin kuta lafiya sai kuma gobe in Allah mai kwa mai komiyar da huta lafiya sai an ji ba